danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu idan mun dora. Mun gode. Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. a cikin 'yan kwanakin nan mun tashi da labari mai girgizawa na halaka al'ummar musulmi a cikin taron maulidi ta hanyar jefa musu bom daga sama a ƙauyen tudunbiri a ƙasar rigasa ƙaramar hukumar igabi ta jihar kaduna muna mika ta'aziyyarmu ga mutanen da Allah ya ɗauki ransu da danginsu da 'yan uwansu muna samun labarin an samu rasuwar mutane kusan ɗari haka muna miƙa jajenmu ga dukkanin waɗanda abin nan ya shafa da ya taɓa lafiyarsu da dukiyarsu Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya mai da sabon arziki muna kira ga al'umma su kwantar da hankalinsu kamar yadda aka sani mai girma gwamnan jihar kaduna ya riga ya yi magana a kan cewa ya sa a yi cikakken bincike haka shugabannin soja na kaduna sun fito sun amince cewa su ne suka yi wannan kuskuren kuma gwamnatin jiha tana kokari wajen nemawa waɗanda suka samu ciwo magani muna fata za a ba da tallafin da ya dace irin wannan ba yanzu ta fara faruwa ba a ƙasar nan a shekarun baya an sauka an jefa bam ga wasu makiyaya a jihar nasarawa akai alkawarin ana bincike amma har yanzu ba a samu rahoto ba muna fata hukumomi za su tsaya su yi cikakken bincike akan wannan a ɗauki dukkanin matakan da ya kamata a ɗauka na tabbatar da cewa ba a sake irin wannan ba saboda rayuwar ɗan adam tsada ne da ita kuma muna fata wannan shine zai zama na ƙarshe muna kira ga al'umma su ba wa gwamnati haɗin kai da goyon baya wajen wannan binciken waɗanda suka rasu allah ya karɓi shahadarsu marasa lafiya allah ya ba su lafiya ƙasarmu najeriya allah ya ba ta lafiya da zaman lafiya muna kira ga 'yan uwa musamman 'yan tijjaniya waɗanda yawancinsu su ne aka saukar wannan bom da su dangana ga Allah subhanahu wata'ala mai fatan cewa wannan ibtila'i ya zama alkhairi gare mu kuma Allah ya saka duniya da lahira da alkhairinsa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa